27 ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1433 daidai da 15 ga watan august shekara ta 2012 ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin tafsirin ma'alimu tanzil na al'imamul bagawi Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi a jiya muka karkare tafsirin suratul ghafir muna fatan Allah madaukin sarki ya gafarta mana zunubanmu a yau za mu shiga tafsiru suratu fusilat ita wannan sura makkiyatun ita ma an saukar da ita a garin Makka ce a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana zangon shi na farko na rayuwa da kuma gudanar da addini da isar da saƙon Allah a garin makka wahiya arba'un wa hamsuna aya ita wannan sura tana ɗauke da ayoyi hamsin da hudu ne summiyat suratu fussilat an raɗa mata suna na yanka da cewa suratu fussilat ha bi kaulihi ta'ala saboda an fara ta ne da faɗin Allah kitabun fussilat ayatuhu to daga nan ne suran ta samo asalin sunanta ma'ana ta ci sunanta ne a cikin wannan aya waƙad fassalallahu ta'ala fiha al'ayat hakika cikin wannan sura ta fussilat Allah madaukin sarki ya yi bayanin ayoyi dalla-dalla wa audahal adilla wal barahin sannan Allah madaukin sarki ya faɗi dalilai da hujjoji ala wujudihi cewa shi Allah akwai shi ayoyi sun zo sun yi bayani filla-filla sai kuma Allah ya kawo hujjoji da dalilai akan cewa Allah madaukakin sarki yana nan akwai shi duk da ido bai taba ganin shi ba hannu bai taba taba shi ba to amma kunni ya ji labari daga annabawa cewa Allah madaukin sarki akwai shi to wannan sura wannan sura ta zo da bayanai waɗanda za su ƙara gamsarwa wa ƙudaratihi sannan ita wannan sura ta yi bayani filla-filla akan ikon Allah wa wahadaniyatihi da kuma kaɗaituwar Allah min halkihi hadal kaunil azim cewa Allah madaukin sarki shine kadai tilo wanda a bisa tsarin shi ya halici ya tsara wannan duniya da ke ganinta a yanayin yadda take wa tasarrufihi fihi kuma shi ke gudanar da duniyan a bisa yanayin da take gudana wata tusamma aidan har ila yau ita wannan sura ana ce mata min as-sajada li'anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama inda qira'ati awwaliha domin manzon Allah lokacin da ya karanta farkon wannan sura ala zu'ama'i quraishin akan jagorori shugabanni manyan quraishawa hinanta ha ila sajada minha yayin da aka kai inda ake sujjada a cikinta sajada sai gaba ɗayansu sai suka faɗi sai suka yi sujjada Ku gano wannan da kyau ku mun tattauna shigen irin wannan bayani a baya cewa a lokacin da allah maɗaukin sarki ya saukar da suratun Najimi annabi ya zauna ya karanta masu a ƙarshenta an ruwaito cewa kafiran makka gaba ɗayansu sun yi sujada to tattauna wannan bayani da kawo wancan tarihi a bisa yadda yake to sai in Allah madaukin sarki ya kai mu inda ayan take wannan sura ta kunshi abubuwa masu ɗimbin ya wanda za a ɗan haskaka domin duk mutumin da zai karanta wata sura ko alkur'ani ɗungurungun to ya kamata a ce a mai nazari da darasin abin da ayon ko suran ko ƙur'anin ya kunsa domin ya san menene ya sa a gaba yake tunkara yake son ya sani kun fahimci wannan da kyau ko to mala yace wa hazihi sura mithil maudu ibaki suwar al abin da wannan sura take karantarwa to ɗaya ne da irin abubuwan da sauran surori 'yan makka suke karantarwa ma'ana suran ba ta sake zane ba wa huwa ithbatu usulul aqida shine suran tana tabbatar da aqida tsantsagaryen aqida madaran aqidan babu sirki za a bayani dangane da alwahadaniya kadaituwar Allah ar-risalatu wal wahyi za a yi magana akan manzanci da kuma saukar da wahayi da Allah yake ma manzannin shi wal sannan za a yi bayani akan tashin alkiyama wal jaza sannan a yi bayani akan sakamako da Allah madaukin sarki zai ma kowane bawa a lokacin da ajalin shi ya zo ƙarshe aka tashin alkiyama iftara'at bi wasfil qur'anil azim to sai ita wannan sura Allah madaukakin sarki ya fara ta da siffanta alkur'ani bi annahu almunazzal min indillah cewa littafi ne wanda aka saukar da shi daga wajen Allah riya wanda wasu ke riya cewa alkur'ani tatsuniya ne ko kuma yu'allimuhu albashar wai wani mutum ne yake zuwa yake zauna ma annabi ko annabi yake zuwa yake zauna mai to anan ne yake dan jin labarai na da shi kuma ya zo kintsa abin ya tsara shi da zance mai ban sha'awa da ban ƙaye to ƙur'ani ya da cewa ƙarya ne bi annahu almunazzal min indillah sannan bilisanin arabiyyin mubin alƙur'ani an saukar da shi ne da tsantsan yaren larabci babu sirki yaren da yake dalla-dalla a bayyane yake shi ko wancan da suke danganta annabi da shi Allah ya ce lissanul ladhi yulhiduna ilaihi a ajame wanda suke nunin cewa wai wani ba nasare ne annabi yake zuwa hiyar a shagon da yake kira Allah ya ce bobawa ne ba bobawa ne danke ne ko larabcin bai iya ba wa hadha lisanun arabiyyin mubin wannan ko tsantsagariyar larabci ne misali a ce wannan hausan da nake yi wai in yamuri ne ya koya min sai ce ji da kyau dai Allah ya sa mu dace to kaman qur'ani da ya cika da fasaha wai sai ya ce wani bobawa ne wanda bai iya larabci ba wai shi ya koya ma annabi irin wannan fasahantaccen jawabi ba zai yiwu ba والذي يبين adillati قدرة wa وتوحيده wanda shi alqur'ani a cikin shi allah madaukin sarki ya bayyana dalilai da hujjoji masu tarin yawa akan kaɗaituwar allah da kuma cewa Allah madaukin sarki mai iko ne akan komi wa kaunihi al-mubashshir al-mundhir kuma da kasantuwan shi alkur'ani littafi ne da Allah ya saukar da shi ya zama abin bushara ga duk wanda ya bi abin da Allah yake so sannan ai gargadi da shi ga duk wanda ya bijire ma Allah wallazi yathbutu sidqan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma a cikin alkur'ani akwai dalilai da hujjoji masu ɗimbin yawa kai shi kanshi alkur'anin gurungun ma yana tabbatar da gaskiyan annabi fi ma ja a bihimin inda rabbihi cewa duk abin da ya zo da shi daga wajen ubangiji wannan saƙo ne daga allah ba yin kanshi ba ne sannan kuma ba yin wasun shi ba ne allah ne ya aiko da saƙon shi ya sa ma a wasu ayoyin allah ya ƙalubalanci kafuran duniya masu tambaba da shakka kan ingancin alkur'ani da cewa in ba ga tsoro ba su zo da irin alkur'anin mana suka kasa aka sassauta kalubalanta ta sa iya cewa ya masu yawa ne aka ce surori goma suka kasa aka ce sura ɗaya suka kasa allah ya buga masu baki cewa wa illam taf'alu cin da ba ku iya ba waɗannan waɗanda dama ƙur'anin ya sauka da yarensu ne yaren nasu bai gurɓace ba to har abada ko ba wanda zai iya ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace mala ya ce wa abanat mawqifil mushrikina sannan suran ta zo karara ta yi bayani dalla dalla dangane da matsayin mushrikai wa i'radihim an tadabburihi da kauda kai da suka yi kuma su tsaya su lura da alkur'ani me Allah maɗaukin sarki yake nufi da saukar da alkur'ani wasu sakonni ne ke cikin alkur'ani wasu alkhairai ne Allah maɗaukin sarki ya tara cikin alkur'ani wasu sharrori ne Allah ke ankarar da mutane ke tsoratar da su cewa su taka tsantsan kar su faɗa ma wannan sharrin su kafire sai suka yi biris ko ma su tsaya su kalli alkur'anin su ɗauki izina ba su yi ba to Allah maɗaukin sarki zai bayyana mana domin gani gawa ne ya isa wani tsoron Allah وقررت حقيقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم sannan ita wannan sura suratu fusilat a cikinta Allah maɗaukin sarki ya zo da gamsassun bayanai da ke tabbatar da wai annabi menene domin mutane sun samu kansa a shakka da tambaba musamman mutanen da suka nisanci shiryarwan alkur'ani da sunna wasu ganin suke annabi ya wuce a ce mai mutum har ma da za ka ce wa annabi mutum sai su zarge ka cewa ka naƙasa darajan annabi suka je suka dinga tsurwoto bayanai na ƙarya cewa wai annabi wani jizi'i ne daga Allah annabi ba mutum ba ne wasu suka ce ba Allah ba ne kuma wata halitta ce ta daban ita ba aljana ba ita ba mala'ika ba ita ba mutum ba ita kuma ba dabba ba wata halitta ce tsaka-tsakiya to wannan sura sotu fusilat ta ƙaryata waɗancan da ke nuni cewa annabi jizi'i ne daga cikin Allah ƙarya suke yi sannan kuma waɗannan da ke cewa annabi yana tsaka-tsakiyar halittu ne su ma suran ta ƙaryata su da izinin Allah in muka zo kan ayar za mu zo da irin ruwayoyi na ƙaryarai wanda suka yi Allah kuma suka yi annabin saboda shi kanshi annabin ya faɗi cewa shi mutum ne a hadisan shi tabbatattu ingantattu sannan Allah cikin alkur'ani ba aya ɗaya ba biyu ba ya tabbatar da cewa manzon Allah mutum ne irin kowa sai dai yana da mukamin da kowa bai da shi domin shi manzon Allah ne kuma shugaba jagora limami daga cikin limaman annabawa ina fatan mun gane wannan da kyau wa annahu basharun qur'ani ya tabbatar da cewa annabi mutum ne khassahu Allah ta'ala bil wahyi wanda Allah madaukin sarki ya keɓance shi da wahayi almutadammin ilani wa hadaniyatillahi azza wa jalla wanda wannan wahayin a cikin shi Allah madaukin sarki ya zankama hujjoji da dalilai da ke tabbatar da kadaituwar Allah wa idahi jaza'il kafirina sannan suran ta zo da bayani ƙarara da ke bayyana sakamakon kafirai a lahira ga matakin da Allah madaukin sarki zai ɗauka a kansu waje za'ul mu'minin sannan suran ta zo da bayani dangane da sakamakon muminai na amilu sayyi'a as-salihat wanda suka aikata aikin kirki ayyuka na kwarai ba wai mutum ya ci yayi imani kaɗai ba to wani irin aiki yayi za mu zo mu ji me ake nufi da al'amalu salih dole sai yana da mabda'in shi kuma yana da gayar shi summa karat alal mushriki na kufur sannan wannan sura ta fusilat ta zo da bayani karara da ke musu makafare kafircin da suke cewa Allah bai yadda ba bai gamso bai amince da kafircinsu ba wa qamatil adilla ala wahdaniyatillah sannan suran ta zo da dalili karara da ke ƙara tabbatar ma al'umma cewa Allah ɗaya ne min kharqis samawati wal ard cikin ayyukan da Allah ya yi dole kaɗai tashi cewa shi kaɗai ne wanda ya halici sammai kuma ya halici ƙasai da abubuwan da ke tsakaninsu wa an zartahum sannan suran ta tsoratar da su bi in zali iqabin Allah madaukin sarki cewa yake kaya jama'a ku taka tsantsan don ko yana iya saukar da ukuba mumathilin li ukubatil umamil ghabira shigen irin azaba da ukuba da Allah madaukin sarki ya saukar ga al'ummomin da suka riga suka shuɗe ka adin kamar adawa jama'ar annabi hud wa thamud mutanen annabi salih alladhina uhuliku waɗanda Allah madaukin sarki ya hallaka wa dammarar diyarahum wa dummirar diyarahum sannan kuma aka darkake gidajensu bisababi takzibi rusulullah saboda taron dangi da suka yi wajen ƙaryata manzannin Allah walakin ba da inja'il mu'minin almuttaqin sai dai bayan da Allah madaukin sarki ya tsiratar da muminai waɗanda suke masu tsoron Allah masu taƙawa waɗanda suka san dokoki na Allah kuma suka kiyaye wa min hisabil qiyama har ila yau wannan sura ta fusilat ta zo da bayani da take tsoratarwa dangane da hisabin da za a yi ranar tashin alkiyama duk mai tsoron Allah wanda ya san ya kamata zai taka tsantsan dangane da saba ma Allah saboda abin da zai faru a wannan yini na kiyama wa akhbarat bi a a'dha'il insan sannan suran ta zo ta bayani karara da cewa konga gaɓan gaban dan adam tashhadu indal hashri ala ashabiha gabanki hannunki yatsanki hancinki kunninki idanki duk wani bangare na jikinki sai ya bude baki yayi sheda na abin da ya gani ko ya ji ko aka yi da shi dalla dalla babu coge sai sun yi bayani mun gane wannan da kyau ko wa anna qurana aso sannan suran za ta bayani akan mugayen kawaye da mugayen samari da mugayen aminai waɗannan ƙurana usu zayyano lahum a malahum su ne suka shagaltar da ƙawayensu abokan hudansu suka ƙawata masa sabon Allah su kuma suka bi su wa annahum humus saddu an sabilillah kuma su ne waɗanda suka yi aikin hana mutane bin Allah da kuma kiyaye mai da'a wa dinihi da kuma kauda mutane daga kan hakikanin addinin Allah wa suka ce la tasma'u li hadha duk sanda aka zo ana karanta alqur'anin nan kakku saurara wal fihi la'allakum taglibun ku ta hayaniya ku ta shirme ku ta daga sauti kuna iface iface mai yiwa sautin ku ya rinjaye nashi a waye gari kun danne shi ko kuma kun dagu daga kan shi jama'a duk lokacin da Allah madaukin sarki ya nufin zai daga wani abu in duk duniya sun haɗu cewa sai sun don kwafar da wannan abin ba za su iya ba sai allah ya maɗaukin sarki ya ran kwafar da su domin wannan abin ya samu buwaya kafiran duniya sun yi taron dangi a wancan lokaci domin su ga bayan annabi da saƙon da allah ya aiko shi da shi amma ba su iya ba yau an waye gari sai dai in ana karanta tarihi sai a ji ɗuriyan wasu aikace-aikacen da suka yi amma hannu ko ido ko kunni baya ji baya gani baya taba irin abin da suka yi Allah madaukin sarki ya dammara su kuma ya dammara atharinsu Allah ya kiyaye wa talabu ihana kuma suka nemi wulakantawa min adla'ihim liyakunu min al-asfalin su wulakanta annabi su tozartar da shi da duk wani wanda ya mara ma da'awan baya a waye gari an tattake su an ɗauke su ba bakin komi ba wa fi muwajihati ulaika ashhadi wa fi muwajihati ulaika ashada ta'ala bi ahlil istiqama tare da duk waɗannan bayanai Allah madaukin sarki sai ya kururuta mutanen da suka tsaya kan addinin Allah wa basharahum bil janna sai ya zo ya musu bishara da cewa su yan aljanna ne wal karama sannan za su samu wani irin ɗaukaka da girmamawa Allah madaukin sarki zai martaba su da gidan girma ita ce gidan aljanna gidan da za a mutunta su wa wasafa man الجنة janna wa على طاعة الله تعالى ta'ala Allah madaukin sarki ya siffanta waɗanda za su tunkari aljanna su shige da cikin aminci ba tsoro su ne waɗanda suka yi haƙuri suka jajirce suka ɗau komi ba komi ba wajen biya ma dokokin Allah suka yi ma Allah biyayya suka yi ɗa'a ba tare da bin son zuciya da abubuwan da Allah baya so ba. ثم آل تعالى إلى إيراد أدلة أخرى bayan duk waɗannan bayanai masu fa'ida da ɗan adam yake da bukata domin ya samu tsira duniyar shi da lahira sai kuma Allah maɗaukin sarki ya yi waiwaye adon tafiya ta hanyar kwararo dalilai wasu na daban min ijadil alamul ulawi cewa Allah maɗaukin sarki shine wanda ya samar da duniyan sama wasufli kuma ya samar da duniyan ƙasa ala وجود wa ووحدانيته وقدرته waɗannan na ƙara nuni a kan cewa lalle akwai Allah kuma Allah nan shi kaɗai yake makaɗaici ne bai da abokin tarayya kuma yana da iko yana da tsari wajen gudanar da duk abin da ya nufa yi wa bayani ihkamil qur'ani sannan kuma suran ta zo ta yi bayani dalla dalla a bisa tabbatar da tsari na alqur'ani wa kaunihi kitabun da kasancewan alkur'ani wani littafi ne gagara koyo wanda yake cike da hidaya shiriya wa shifa da waraka wa rahma da kuma jin kai wa anna man amila salihan duk mutumin da kuma ya aiki wannan sura sotu fustilat ta zo da bayani cewa falinafsihi wannan ya yi don kanshi wa man asa'a wanda ya bijire kuma ya saba ma dokokin mai sama fa'alaiha wannan mutum ya yi ne don kan shi duna jorin wala zulmin bai zalunci kowa ba bai cuci kowa ba ba a zaluntan shi kuma ba a cutan shi duk abin da ya yi wannan a kan shi malam ya ce wa ƙaba zalika bayan waɗannan bayanai gaba ɗaya sai aka zo da at-ta'arif bi ilmin la al-muhit bi kulli shay'in aka zo aka bayyana cewa Allah maɗaukin sarki na da wani hamshakin ilimi wanda wannan ilimi ya kewaye sanin komi wal isharati li azimi kudaratihi sannan aka yi ishara akan cewa nufin Allah da ikon Allah abu ne hamshaki wal kashfi an tabi'il insan sannan suran ta zo ta fallasa asiri na ɗabi'an ɗan adam min takabburi na ɗan karen girman kai inda raha lokacin da ya samu yalwa ya samu arziki ya samu bunƙasan tattali wata barra sannan ɗan adam yakan samu kanshi a halin ƙanƙan da kai inda shiddati wal'ina lokacin da talauci da tsanani da wahala da rashin lafiya da tashin hankali ya same shi sai yake same shi kamar ba shi ne jiya yake ɗagawa ga Allah ba wa khatimatis sura suran ta ƙara ne ta ƙare bayanai kaf bi wa'adillahi an yutli an nasa fi kulli zamanin alaba da asrar al cewa Allah madaukin sarki yayi alkawari a kowane zamani zai bayyana ma 'yan zamanin wasu daga cikin asirai da yanayin gudanar da duniya wata arrufa ayati sannan Allah madaukin sarki zai ta'arrafa zai arrafa ayoyi ayatin lahi fil Apak. cewa ayoyi za su ta bayyana a sako a lungu a sama a ƙasa kowace nahiya wal anfusi har a jikin ɗan adam ma sai Allah ya bayyana aya a yafi jariri rungume da alkur'ani addalatu alal wahadaniyya wanda ke nuni akan cewa Allah ɗaya ne wal qudratil ilahiyya kuma za a nuni game da iko irin na Allah thumma zakarat anna al mushrikina yashukuna fil ba's wal hashari lalle mushrikai suran ta fallasa su da cewa ana tada alkiyama za su yi ta koke cewa su fa al'amarin kiyaman nan ba gamsuwa suka yi ba za su ta kururuwa za su ta tsubarara iri-iri amma dai kuma ba za a saurare su ba walakin laha muhitun bihim sai dai Allah madaukin sarki ya kewaye da su wa bi kulli shay'in kuma daga dukkan komai wa zalika radda hasimun alaihim da haka sai Allah madaukin sarki ya maida masa aniyan su aka tozarta su aka kunyata su aka nuna masu sun baro shiri tan rani ina fatan mun gano wannan da kyau a takaicen takaitawa waɗannan bayanai da kuka ji su ne abin da wannan sura suratul fusilat ta kunsa ina fatan mun gano wannan da kyau to bayan da malai ya gama waɗannan bayanai gaba ɗaya sai ya ce fadluha falalan ita wannan sura suratul fusilat tana ɗauke da wasu falaloli da wasu darajoji mun gano wannan da kyau ku wanda ya kamata mu ji wasu daga cikinsu akhraj al-imam al-alim abdullah abd ibn humayd fi musnadihi wa abu ya'la wal bagawi wa ghairihim an jabir ibn abdullah radiyallahu anhu qala waɗannan manyan malamai abd ibn humayd da abu ya'la da allamatul bagawi sun fitar da hadisi daga jabir dan abdullah yace ijtama'at quraishin yawman wata rana ne quraishawa suka kira gangan kwantaro faƙalu suka ce unduru a'lamakum bisihir aje a bincika a garin nan shin wane ne ya fi kowa gwanancewa da ƙwarewa da iyawa wanda ya fice kuma yake tashi akan harkan sihiri walkahana da kuma bokanci wa shi'ir da wanda ya fi kowa iya waka falyi a ar-rajul alladhi kada farraka jama'atina sai a gayyato wannan mutum wanda ya zo ya raba kanmu ya ɗaiɗaita mu ya sa bayi suka rena iyayen gidansu ‘ya'ya suka rena iyayensu ƙanni suka daina ganin mutuncin yayyinsu mata ba su biyayya ga mazansu aka waye gari talakawa ba sa girmama shugabanninsu wannan shine zargin da katarai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan kuma shine keke da keken zargin da makiya annabi na wannan zamanin suke ma malaman da suke dauke da tutan yada sakon da annabi ya zo da shi cewa wannan shine abin da suka zo suke yi sakamakon da'awa da suke wanda ko wannan ƙarya ne sai dai dama su makiya Allah har kullum suna ɗaukan gabaran cin mutuncin masu addini saboda su ga sun kada saƙon Allah wa shattat amrana ya zo da al'amarin da ya tsiyata al'amarinmu ya wargaza kanmu ya sa ba ma ganin juna da mutunci wa abadinana kuma ya aibanta addininmu ya zazzagi addini falukallimuhu sai waɗannan ƙwararrun masihirta bokaye mawaƙa su tattauna da shi nan dura ma za yi raddu alaihi mu ga in sun mai wancan tambayan wani irin magana ne zai maida ko da zo da sihiri matsafi a zo da bokanci da bokan a zo da waka da waka mai waka kun gane a zo da mutum ɗaya da ya ƙware ma waɗannan duka ko a zo da mutane daban-daban sai a zo a zauna a ƙura manzan Allah a game zai yi faƙaru suka ce ma na alamu ahadan ghera utubatu mana rabi'a kai wanda zai iya wannan aiki ba kowa ba ne sai utubatu ɗan rabi'a boka ne matsafi ne mawaƙi ne ba ƙaramin makiri ba ne faƙalu sai suka ce ya ba alwalid ya kai baban walid marmaza fa'atahu utba nan da nan abu walid sai ya sheƙa ya tafi ya samu utba faƙala ya ce gashi gashi abin da muke so ka zo za mu tattauna ya zo aka gaya mai abin da zai yi sai aka aiki walid cewa ya je gaya ma annabi kuma ga abin da za a yi sai shi utuba ya tashi ya tafi gidan annabi tare da wancan gayya na waɗancan kafirai domin su je su ga irin yadda za a ƙura annabi daga zuwa sai ce ya muhammad an ta khairu am abdullah kai ne mafi alheri ko mahaifinka abdullahi da kai da mahaifinka wa ya fi alheri mun gano wannan da kyau ko fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya shiru faƙala sai shi utba ya ƙara cewa an ta khairun am abdulmuttalib kai ne mafi alkhairi ko ko abdulmuttalib ka fi iyayenka ne fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya mai shiru faƙala utba utba sai ya ƙara cewa in kunta taz'amu anna ya khairun minka in ka tabbatar cewa waɗannan iyayen naka sun fi ka alkhairi faqad abadul alihata allati ibta to sun bauta ma gumakan da kai kake aibatawa kai kake wulakantawa kai baka yadda da su ba ka sa al'ummanka suka ƙaurace masu to iyayenka sun bauta masu a yau sai ka ji 'yan bid'a suna cewa za a karanta masu gyare a ja gyare tsohon nama in baka ci ba ubanka ya ci mun gano wannan da kyau ku ba matsala sun gado ne can can asali dagawa daga su waɗannan kafiran da suka je aibata wa manzan Allah ina fatan mun gano wannan da kyau wa in kunta taz'amu annaka khairun minhum amma in kariya cewa kai ɗin nan kafi waɗannan iyaye naka alkhairi fatakallam hatta nasma qawlak to kai magana kakkai shiru kai buɗe baki kai magana mu ji daga bakinka cewa kafi iyayenka kafi kaza kaza kaza kun gano wannan da ku suka ɗauko yanayi na ɓatanci da cin mutunci da wulaƙanci da tozarci ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan kariya cewa kafe su to sai mu ji daga bakinka wa inna wallahi suka ce kai muhammadu ka gan mu nan mu ba abin wasa bane muna maka rantsuwa da allah ma ra'aina sakhalata kat ba mu taɓa ganin cin mutunci da tozarci da wulakanci, da renin arziki da renin wayo ba wa ash'aba da wanda ya zo mana da shu'unci ala ƙaunihi, wanda ya zo ma al'umman shi da ci baya ya zo ma mutane da tozarci suka wulakanta suka kunyata a duniya minka sama da kai ka zo mutane da bala'i ka zo mutane da wulaƙanci, ka sa al'ummomi sun raina mu wannan abu da muhammadu ka zo da shi ina da ya kama mun gano wannan da kyau ku eh wa farrakta jama'atana ka zo ka raba jama'anmu wa shattatta amrana ka wargaza mana al'amarinmu wa ibta dinana ka aibata addininmu wa faddahtana fil arab ka kunyata mu cikin larabawa hatta laqad tara fihim anna fi quraishin sahiran har sai da labari ya bade ko ina cewa cikin quraishawa akwai boka wannan menene kai mana haka muhammadu haba haba haba haba ka duba ka gani eh ko ina ana zagin mu bayan da ko ina ana girmama mu duk inda muka tunkara ana ganin mu da mutunci da daraja ana ganin mu mun fi kowa amma tsakaninka da Allah wannan abin da ka zo da shi ka zo mana da alkhairi da mutunci ka duba ka gani ka duba ka gani haba Muhammadu kun gano wannan da kyau ko wa anna fi quraishin kahinan ana ta yada ce e, eh shawa da suke cewa sun fi kowa la kalli shawa da ake cewa suna da harami suna da Allah da in sun roƙa nan da nan ana masu ashe bokanci suke mun gano mun gano bokanci ne wallahi ma nan illa misla sai hatal alhabli wallahi ba abin da muke jira ya zo mana sai dai a yi mana irin tsawa da aka yi ma mutanen nan da ke gina gidaje a duwatsu au ya koma ba'aduna ila ba'adun bisiyofi ko kuma mu tashi a fara tsare-tsare da dake-dake hatta na tafana har a waye gani mu ƙara junanmu ‘ya'ya ba su ganin mutuncin iyaye kuma duk laifinka ne ka sa yara su rini iyayensu iye muhammadu iye macen aure ba ta girmama mijinta yayi suna shakkan ƙanninsu ba su ganin mutuncin juna ka ga mazige talakawa ba sa martaba shugabanni ba a ganin darajar mulki da sarauta iye muhammadu iye kun gano wannan da kyau ko aka neman manzon Allah da zargi iri-iri exactly irin zargin da a yau ake mana sakamakon da awamunci ci abu Allah shi kadai ayyuhar rajul kai bawan Allah in kana inna ma bika haja in kana da wata bukata ce kana neman kuɗi kana neman mulki kana neman aure kana neman matsayi ka faɗa mana eh sai ka zo mana da abin da bamu yadda ba haba haba haba muhammadu ka zo abin da bamu gamsu da shi ba menene ke damun ka eh to in wannan ne jama'a na laka hatta ta kona agana quraishin za mu tara maka dukiya za mu tara maka dukiya har sai ka fi kowa daga cikin ƙureshawa arziki wa in kana inna ma bika ba'a in kuwa kana da buƙatan aure ne alba'atu tuhuna almailu ilan nisa akwai wata ne a garin nan da ka mutu mata kana son kai aure tun da kai maraya ne baka da hali eh baka da abin nan ba matsala faktar ayyuni sa'i ƙorashin shi'ita shiga gari ka duba ka ga duk cikin matan ƙorashawa duk wata bazawara ko wata ɗayyar budurwa wacce taimaka ka duba ka bincika ka zakuda ko 'yar gidan waye fallata zawwajha asharan za mu auren maka da guda goma irinsu za a aura ma 'yan mata wanda kake so guda goma a tara ma arziki a naɗa ka hakincin wani yanki faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce farakta ka gama ƙala na'am ya ce na gama faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzan Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim mun gano wannan da kyau ku ya karanta ayoyi tun daga na ɗaya har zuwa na goma sha uku ku bari alaran mai karanta mana su mu ji su da larabcinsu kamar yadda manzan Allah ya rera masu algafata malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ۖ أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود النبنا كيوانا فقال أتبع سي أتبع حسبك حسبك آه آه آه ما عندك غير هذا eh duk wannan tsubararren surutun da ke iyakan abin da kake iya iya eh? iyakan shi kenan hasbuk ana mutane baki qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ce la ba shi kenan ba akwai da yawa faraja ila ƙorashin za ku zo ku ji irin sakonnin da Allah ya faɗi a ciki yau da Allah ya miki baiwa da fahimtar yaren larabci kika ji saƙon da Allah ya tara ya cura ya zanƙami a cikin waɗannan ayoyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi zuciyanki za ta raurawa hankalinki zai kwanta idanunki za su zubar da hawaye za ki ƙara ƙaunan addinin musulunci za ki ƙara runguman alkur'ani za ki ƙara gamsuwa da saƙon da manzan Allah ya zo da shi otuba ya fahimci annabi ya mishi hands down an riga an gama da shi gaba ɗaya shi sa yi marmaza saboda kada wannan gayyen da suka rako shi a waye gari sun gamsu da wannan sako na manzon Allah shi sa yi wuf ya taka wa annabi birki a hawa tsaya tsaya shi kira mun da zo da shi faraja ila quraish sai kuma wajen manyan qurayshawa wa qalu suka ce ma wara'ak me zo da shi ne qala sai ce ma taraktu an ara annakum tukallimuna bihi illa Ya yace kai duk wani abin da nake zaton za ku tattauna ku iya kawo mai ku gamsar da shi sai da na gabatar mashi Ƙwalo suka ce fahal ajabak ya gamsu ya amince ya baka ansa da kuka tattauna Ƙwalo na'am la sai ce e ya ba da ansa a a bai ba abin da muke so ba shine na'am la e eh, a a wallazi nasabaha binyatan ina muku rantsuwa da wanda ya gina ka'aba a matsayin gini ɗakin shi ma fahimtu shi an shi'an ma qalahu ghayra annahu anzarakum sa'iqata misala sa'iqata adin wata mutu duk abin da ya faɗi ba abin da na fahimta kawai yana ta wani gwalangaso yana ta wani surutai yana ta wasu kaiwa da komowa kawai na ƙarshe dai na je na barazana cewa akwai wani bala'i da zai taso irin tsawon da aka yi dawa da adawa wai shi yake cewa za a yi maku ni wannan kawai na fahimta exactly irin abin da makiya Allah suke masu wa'azi sai mutum ya gama wa'azi tsab sai ya tsinci wata kalma kwaya ɗaya cikin kalmomin da ya faɗi sai ce fa cewa fa yayi kaza kun gano wannan da ke ku shine fa yayi kaza ya ce kaza ya aikata kaza alkhairan da ke karkashin ƙasa kuma duk sai a bibbinne su masu iya magana suka ce Allah ka shiga tsakaninmu da makirin abokin zama wanda zai ga alkhairi da mutuncin da muka yi binne yana ganin kishi haka kuma ya dinga ya maɗiɗi da shi qalu sai suka ce wailak tur da kai yukallimuka kalli rajul bil arabiyya mutum yana maka magana da larabci la ta ma qal a waye gari baka san me faɗi ba قال لا wallahi ma fahimtu شيئا مما قال yace kai ai ni ban fahimci komai cikin abin da ya faɗi ba ghaira dhikra sa'iqa sai dai ambaton wannan tsawa kawai da ni abin da na fahimta na gane na gane cewa abin da yake so ya faɗi kenan ni ba abin da na gane wa fi riwayatin bagawi amma a cikin riwayatan hafizul bagawi ya ce wallahi laqad alimtum anni min aksar quraishan malan ce ku kun sani na fi kowa daga cikin ƙureshawa kuɗi kuɗi kuɗi a zube zarni wa man halartu wahida e waje lahu malan mamaduda wa na shahuda wa hatta lahu tamhida maye yatama mawa an azid kalla innahu kana li na anida kuɗi dai kuɗi kuɗi a kun sani a taituhu wa kassastu alaihi alqissa na same shi ni mai bayani ni mai zance na nemi gamsar da shi fa ne bi shay'in ya ban ansa wallahi ma huwa bi shi'rin wannan jawabin da yayi ba waka bane wala kahana wallahi ba bokanci bane wala sihirin kuma ba tsafi bane wa qara'a sura ila qawlihi ta'ala shi ma ya karanto ayan dalla dalla har inda Allah ya ce fa in a'radu in suka bijiri suka kauda kai dangane da wannan jawabi na alkur'ani da ake masu qul to isar musu da sako. an zartukum sa'iqa ina jin muku kunni cewa akwai wata irin tsawa mithla sa'iqati adin wa thamud irin tsawa na samudawa da adawa waye ce kafin ba su iya haddan alkur'ani mun gano wannan da ku yanzu aka biya mai ayoyi sha uku kuma ya haddace har yaje yana biyawa yana caga abin da aka ci jama'a mutum ya san gaskiya wajen ba da bayani ya ɓoye gaskiya ya faɗi kishiyan abin da ba shi kenan ba ɗabi'a ne irin na mushrikai musulmi baya ƙarya musulmi baya ɓoye gaskiya musulmi na faɗin abin da ya ne ko da ko abin a kan shi yake wala na ana shan'ana qaumin ala adilu ya i'dilu huwa aqrabu littaqwa kar ya kasance ina da fada tsakanina da wannan baiwar Allah in na tashi ba da zance akan da sai in ƙara mazancen gishiri saboda ya lagwada wajen ji saurari wannan ba alama ba ne na mai imani shi mai imani ko mai taso zai faɗi gaskiya ɗaya daga cin yayan sahabbai sun yi masarki hajjaji bin yusuf saka laifi da ya mai wannan laifi hajjaji ya wartake shi yana neman shi sai ya tsere hajjaji yana neman shi kuma kowa ya san in hajjaji ya kama ba abin da zai mai siyo hukuncin kisa kun gano wannan da ke ku don hajjaji dan bindiga daɗi ne aka ce to amma ka kira mahaifin shi ka tambaye shi shi baya karya in ya san inda yake zai faɗi in ya ce bai sani ba da gaske bai sani ba haka ya kamata a shaide ki ke mutum ne kirki ce ba kya karya ana kiran shi yaka ce na ɗanka kasan ya mallafi ya ce ya sani kasan ina kama shi abin da zan mai ce na sani to yana ina ya ce na ɓoye shi a gidana ya ce a'a ba ka san abin da za a mai ba ne ce na sani kashe shi za ka yi a ah, to ɗan saka ya mai fa ya ce a ah, to in na saka ya mai in ya gudu tsawon gudun da ya yi tsawon shekarun da ya yi ƙarshe dai me zai yi mutuwa ko to ta zo yanzu ya ce da in yi ƙarya allah ya sa na a wuta gara in faɗa gaskiya ka kashe shi da in ji tsoronka in yi ƙarya in ƙijin tsoron Allah in fusata Allah gara in faranta ma Allah dai in yi faɗi gaskiya in fusata ka zan yi in fusata ka sai ce masha Allah na yi da farin ciki da abin da ka kai je na yafe ma ɗanka waman ya yaji Allahu maharajan wallahi in kika faɗi gaskiya inda kina tanin kinki ko ɗaukan mataki za a yi wannan sai ƙara ɗaukaka darajanki kina ƙarya aka gano wannan sai ƙara downgrading matsayinki da yake da shi yasa kowa ya ɗauki tutan gaskiya mun gano wannan da kyau ko wa fi ruwayati muhammad ibn isaac fi sira a cikin ruwayan muhammad dan isaac fi siratihi a cikin littafin shi na sira qalu suka ce ma wara aka ya abal walid baban walid me ka zo da shi qala sai ce wara'i anni sami'tu qawlan ce wai wai wai wai na ji wata magana wallahi ma sami itu mithlahu qat tun da nake ban taɓa jin irin wannan maganan ba wallahi ma huwa bisihir ina gaya muku gaskiya wannan ba sihiri ba ne wala bishi'ir kuma wallahi ba waƙa ba ce wala bilkahana kuma wallahi ba bokanci ba ne ya ma'ashara ƙuraish ya ma'ashara ƙuraish ya ku jama'an ƙuraishawa A waje waj'alu hali ku yi man biyayya ku ji abin da nake gaya muku duk abin da zai je ya komo ku ce ni ne na gamsar da ku mu watsar da abin da muke a hannu bai baina hazar rajin wa baina na mahuwa fehi ku bar wannan bawan Allah ku bar da shi ku rabu da shi da wannan abin da ya zo da shi ma'atazaluhu muddin da za ku kaurace mai to ku bar shi yayi abin da yake yi wallahi la yakunanna sami alladhi ba. Ka kaga mutanen da ke kewaye da shi akwai abin da suka ji ne daga zuwa na ɗan abin da ya ɗan tsakura man kai kai kai kai abin da ake faɗi ba gaskiya bane ne. in tasubbuhu arab idan larabawa suke taron dangin cin mutuncin shi faƙar ka faitu muhu bi gairikum mun gano wannan da ku an isar muku da waninku. wa in yadhhara alal arab in ko Allah ya taimake shi yi nasara kan larabawa fa mulkuhu mulkukum mulkin ku mulkin shi ne abin da yake cewa dan mu ne mu zo mu rike shi in ma abun kunya ya dauko wani ya taba yi ai in ku ya samu daukaka ai mu ne muka samu mu duka ku zo mu mara mashi baya in ma wani ya ce dan menene bayan kun dau adawa kuma yanzu kuka watsar da adawa aka tafi tare ku ce nini na gamsar da ku na cewa ka za yi haba jama'a ku hatsar da abin da muke ku zo mu tafi wa izzihi buwayen da zai a bayan ƙasa izzukum buwayen ku ne wa kuntum as'adun nasa bihi sai kun fi kowa cin moriyan shi sai kun fi kowa amfanuwa da abin da ya zo da shi qalu sai suka ce saharaka wallahi ya abal walid bilisanihi fara ka ba mutane waje baban walidu kawai kaji ya tsara ka ya gamsar da kai yi maka sihiri da zantuttukan shi shi nan kai ma ka zo ka zama ɗaya daga cikin shi fara ka ba mutane waje kawai sai ce haza ra'ayi fi wannan shi ne ra'ayi na a kan shi kun san mai kuɗi baya ƙarya ba in ya tashi kawai zai faɗi magana saboda mai kuɗi baya girmama kowa kun gano wannan da ke kuma musamman sai inda akwai mai mulki a wajen ko akwai mai kuɗi sama da shi amma in talakawa ne ko zai caɓa masa maganar da yake so ba abinda zai faru ya wuce da ce kana neman taimako ne sai a taimaka maka kai su kai mai gaddama ne duk da su gan faɗe ce eh ni ra'ayina game da shi kenan fasna uma badalakum duk abin da za ku yi ku je ku yi dama shi aka ce ba wanda zai iya sai shi kun gano wannan da kyau ko wannan shigantakan da ya yi ne Allah ya ba mu labarin ta can wani waje cikin alkur'ani innahu fakkara wa kaddar da zai je tattauna da annabi sai da tunani tsawon lokaci ya kaddara mai zai faɗi kun gano wannan da ko innahu fakkara wa kaddar sai me faqutila kaifa kaddar Allah ce Allah ya tsine mai albarka irin yanda ya tsaro abin da ya kaddara zai yi. sun la kaifa kaddar an ƙara danna mai tsinuwa daga mahalicin innahu summa summa nadar ya tsaye nazari to yanzu ya za a tsara wannan abin summa a wa basar ya fuska ce to shike ne summa adabara wastakbar faqala in hadha illa sihirin Ya ce wannan sihiri ne irin na da. in hadha illa qaulul bashar sai Allah ya ce uslihi sakar wa ma adraka ma sakar la tubqi wa la tazar lawahatun alaiha tis'ata ashar kun gano wannan da kyau Allah ya bada labarin wancan tattaunawan da aka yi a jimillinci a dunkula a tattara waje ɗaya to wasu bayanan da za ku zo za ku ci waɗanda suke da alaƙa da wannan sai an shiga wannan ayoyin da wasu kisoshi masu gamsar da mai imani ya ƙara runguma saƙon Allah sai an shiga cikin wannan sura sannan za ku gane mai Allah maɗaukin sarki yake nufi da ita amma in ba kafiri ba ya za ka je ka ji gaskiya kuma ka ce ka gamsu amma saboda kana da kuɗi saboda kana da ɗaukaka saboda kana tunanin cewa wai kada mutane su ce kayi kaza kayi kaza ka ki imani ba wani abu ne imani kyauta ne na Allah in Allah maraukin sarki bai maki baiwan imani ba duk duniya ba wanda ya sai shirya da ki in Allah bai maki kyautan fahimta ba duk duniya ba wanda ya sai fahimtar da ki idan Allah maraukin sarki ya yi ki mara tunani mara hangen nesa mara sanin ya kamata haka zaki zauna ta ki. a yi a yi a gamsar da ke a fahimtar da ke sakon da ake son ki gane wallahi tallahi ba za ki gane ba shi sa kullum ki rika tokon Allah madaukin sarki ya tabbatar da ke a kan abin da kike ke so sannan kuma shi Allah ya yarda da wannan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu. wannan shi ne dan takaitaccen bayanai da mu gabatar dangane da wannan sura a ina ta samo sunanta na yanka sannan kuma malaye mana dogon bayani akan abin da suran ta kunsa daga ƙarshe ya zo mana da bayanai akan falalan wannan sura tare da bayyana wasu abubuwa na haditha da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayin da kafirai suka je suka shirya kalubalantan shi ta hanyar tura mai wani ƙwararre fitaccen boka matsafi kuma mawaki ya je same shi kun ji irin tattaunawa da kaiwa da komowa da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wancan takadarin waɗannan bayanai gaba ɗaya mun rairayo su ne daga cikin tafsirul munir fil aqidati wa shari'ati wal manhaj na wahbatu zuhaili Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi jama'ar annabi a duk sanda kika ji gaskiya ki daina tunanin ke da wa za ku yi gayya wajen raka wannan gaskiyar gaskiya ce e ciji a kanta duk abin da wannan gaskiyan za ta ja na zagi na suka na batanci na koma menene ya haƙuri duk wanda ya haƙuri kan ɗaga addinin Allah watan wata rana sai labari ba duk abin da da yake bashi tsoro zai komo ya bashi tausayi duk abin da ya zama mai wahala ne gare shi zai koma ya zama mai sauki a wajen shi jama'an da suka watsi mai za su komo su tattar gare shi in dai don Allah yake ke dai in kika fahimci sakon musulunci ki kiyaye ababe kamar haka ya zamanto kina yi ne da ikhlasi da tsarkin niyya don Allah kike kuma kada ki yi domin cin mutuncin wasu kar ki dauko waɗannan abubuwa domin shihura ya kina son ki buwaya kina son ki daukaka kina son ki tara abun duniya kina son ɗaliban suwane sai sun komo ga banki sai kin nuna mutane cewa suwane mutanen banza ne ke ce kaɗai ne kirki karki sake ki ɗauki wannan domin waɗannan makare ne da makamai ne na rushewa duk wacce take kawace da ke kina da irin wannan tunani ita kan da sai ta faɗi ita kan sai ta rushe domin Allah ce wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar kar ku matsi waɗanda suka zalunci kansu Allah sai wuta ta ci su mun gano wannan da kyau yana daga cikin abin da bawa zai samu ɗaukaka gaba ɗaya a kai in har ya kiyaye ka'idoji da dokokin Allah shine kiyaye haƙƙin mutane duk maganganun da aka yi a wannan zama kun ga manzon Allah ya nutsu ya nutsu sai da wancin ya gama surutun shi tsaf sannan annabi ya bashi ansa da ayoyin alkur'ani haka yake yi yanzu ko kaɗai a ce wannan muka fahimta cikin bayanan da muka yi mun samu ilimi saboda an karantar da ke ilimin yadda ake magana ilimin yadda ake mu'amala ilimin yadda ake fuskantar wanda yake abokin adawa ne wanda ya zo da niyyar cin mutunci da jefa shubuha kun gane wannan inda ke ne san da aka zo aka ce da mahaifinki da ke waye fi nan da nan sai ki da ansa saboda biki san tsare ba annabi shiru yayi da kai da wani fa yi shiru to in ka ce kaza to sun yi kaza in ko ka ce kafi to faɗa da bakin bakinka miji kun ga sai a ji a karar da abin da annabi ba shi ya faɗa ba irin wannan balantanci ko kaza ko kaza ko kaza ba fa wannan shine manufan mu ba shi yasa manzon Allah sai ja baki ya shiru ya rabu da shi amma da aka kai inda annabi ke da bakin magana ya gama zuban shi kaf ya gama sharri da kage da batanci da cin mutunci tsaf sai manzon Allah ya ce ka gama da ya gama ne annabi ya tsibe mai alkur'ani alkur'ani yi aikin shi Allah maɗaukin sarki ya gamsar da shi amma da yake kalmar Allah ta riga ta gudana cewa zai mutu kafiri da ya ji ya ji gaskiya ya ganta ƙuru da muzu amma Allah maɗaukin sarki bai mai arziki ba ya yi tozali da farin jakada ya ji zancen annabin rahama ya ji maganan Allah da ɗumi-ɗuminta daga wajen Allah amma abin ta kai ci da yake imani baiwa ce na Allah sai Allah bai bashi ba amma kun ga yana da kudi ai domin inna Allah yuti dunya liman yuhibbu Allah na bada duniya in mutum na da fada a wajen Allah Allah na san shi sai ya bashi dukiya wali man la yuhibbu abokin adawan Allah ma Allah na iya bashi dukiya amma wala yu'tal imana illa liman yuhibbu Allah baya yin baiwa baya yin tukwici dangane da kyautan imani sai ga bawon da Allah kaɗai ya yadda yake so yake kauna kuma ya shirya zai girmama shi aljanna Allah madaukin sarki kai mana baiwan imani ka sa muna daga cikin bayan ka waɗanda za ka martaba ka girmama su da gidan tsira Allah ka kare mu daga dukkanin abin da zai bata alakan mu da kai Allah madaukin sarki ka shiryar da mu shirin addinin musulunci subhanaka allahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum